الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نتصفو قدسون يني 2015 كالندا الميلادية نيكاتين أرى تجنبا نيكاتين لتافين القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى mai ƙa'ida ya rata jiguba alƙa'ida su sami na tuwal arba'un Ka'ida 48 ƙa'ida na ga alfasul yasir la ya ƙtawul itisal alƙat'ul yasir alfasul yasir la ya ƙtawul itisal dibadegi gigandegi etapadegi wọ́n labi ba dán emi látúndòjá wọ́n labi ba dán bubọ̀ kẹba etun ajan tu saṣu tu a etun ajan tu etun ajun lami látúndòjá kó ẹ̀bà yẹn jìjì kẹbọ kó wò kẹbọ yẹn nìka yìí bá dání náà ẹ bọ́gọ́ bíbá nìka gàá lu. umayi mota danin da jijiyar ibada nibanin wale gan uzurga lugan wucin especially ibada na shi sharatu yo ga fufutu da shi inda wani dalili ya tiya ce a ga hadisun ya umar ibn khattab radiyallahu anhu gaza ba gindo cin jalula wuce da na yake vundunigi na lugwa da ya bayan bi ciwo annabi sa sallam ci mali alula zawon ci annabi ci gan irja fa ahsin wudu aka wa gaji wa je bada da la alula yoji zawon ci aje bada on ci da on da on ci aje ba ko ci ganji sallah ganci inna wa le ga zanna annabi sa sallam jin forogun la alula yojin bayanin ibn ali tisalu sharatu yo ko hmm. a ne yi mara ga daga nan wa bicin na ni nan wa jani ko hmm. alulai ba da ni na wa ya gafi gafi a nan ko ko zagama jihalla waje waje na gwazo wace tunu sun wafe tuma shi ya ko mobi waje shi wafe bin ne da gwai waje na gwace waje na yawace waje na fiska wace na gwa wafe lo shago ma majara wafe ke da shi biskit wafe shi wajen gana ko wade bi bici gangani da wa wafe da yi kilibe zuwa je baji baji baji wazo wafe wade ji da zuga ji zuwa ce na gwa wafe na bici wade na bici wato wada sallah biyu ngo ne zane bi? eh no wazo zobi alula ne umadi alula kuyo mhm ko misali bayan ne zagan wajen alila wọ́n gwana díẹ̀ na wọ́n fẹ́ túnú díẹ̀ túnú fẹ́ fìyàn wọ́n díẹ̀ fẹ́ na fiska wọ́n díẹ̀ na ẹ̀dà fẹ́ kọ́ olú fẹ́ làwáyà wọ́n tó jìn báyìí ta wáyà bẹ́ẹ̀ domin ti ṣi lọ́wọ́ tún mala ne sawa an ga wale zanen Allah jikiya jiki a jinja a shekha abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala gan almuwala tu sharutun ezulayin futu da shiratiyo waju zalika anna Allah ta'ala zakara alwudu'a ebo na tuye cin latuna wa latun yi muktarinan bi ba'dil adha bi ba'din bi riwaw mun la dikiyo mun la da kiyan wawi adalu ala ijma ya dil ibada bi waqtin ne lauga ibada ne bayanin wa ku ko kan wata da lokacin ne wannan fa iza farraqaha fi waqtayn lan takun ibadatan wahida ai da ke ga gungan mutum jin da lokacin ne bayan wale wa sai ibada ne kama laufar raka salata ke zaga sallah banin ya zaga salla sallah gafinin olor'o ko kayi wadda mai lor'o ko wadda ya doki jihin da ya zo wace ya kito yolo su dada ko wadda mai yawon lewa a jiniya wabi filin na bisa sallan ya tuna ma na bisa sallan mildonin ka na ka tushayi duhu cewa ga waliya ni bilena annahu kani wali baina da wudu wudu ihi na ne sa sallam da ne ya loshi wani fito jinin ene hasili da ba gonnona al-fasl al-yasir al-mu'tad la yaqta'u ittisal al-ibada ginga cecengi ne mu'tad na ajiki an wa labi ba dan kiyan ibada misali wani mejin alula shishi ko? wanda ya fiti egife kogun gaya gugu egife kogun gaya gugu sho? ko? nfe lagwa sun jishe zumotu sofin tukpan sai na biki wa ga alaza na dawa sun dawa kashin dawa sun dabo wale alfasulun da ci alawa ma alfasulun na yasir ko ko misali bayan nan izafe e jan alula e da dai izafe jan alula ganci na sukun ufe yaya ndi ya zo ganci sukun fiye continue faslun da calo amma faslun rikici nan faslun ya tsir ko? ko misali ya zai jin alula ne zai jin alula ganci na zuhun zungi sai dai bai gan wato zaunji sai yau su zungi wani wa Allah pose bai don ta zungi wu in ci continue ko? kin na dana fasul ne ce fasul yasir amma to su fasul yasir ne ba ta wani kiya nan eh mun labi ba dan kiya nan na mun labi ba alo ibadan ya alula mini gwalaje kai da no da ya zage ji tawafin ka ba ko kuyo hmm. so ka kune zai ji tawafin na zuku sallaye farilla ta gadin ko jenayiza wa fikita ciyan tawafi na wajen yana kanin ci misali ba ta iza ta tawafi wajen yi tawafi ya zuni wace jiya gubo wace jiya wuta a sai ji kamun yana jiki nan yana ji sallayen farilla yan zuru ko yan la'asar ko yan magani ko yan isha ko yan asuba nan wace ajiyoyin sallaye jamuyi sin na waje sallayen jami'in na zuba da hannun wa continue continue ya bada tawafi yawa kane kashi wace tawafi yawa rocha goto alirin ne a sheikh na nasiru sa'adi ga wa continue continue ba tawafi kane ebo na ya siri na na kotu na na ma farilla bon wace kan bidiyar ngabe ngalakatu na kuyo kuma salatu janaza sallan janaza wadda tawafi wadda tawafi ne wadda tawafi wadda tawafi wuta ko wadda tawafi guni a sai la yakube haramo bayani a gato a isa na janaza a sai jikiyo eh a sai na sallakin a leganta sun ga alqatul yasiri nan wato halirin naji fa inna yabni ala tawafi wa la yasrifu zalika zannan ga daga wa continue da tawafi wa continue continue da ba nuka nan hmm? amma ba ne zai ji tawafi na dai wajen tawafi ne muna feshe waya wai a ga wajen gwamnati noci gembo ofe ofe ofe òfin ló ṣàwọn onílé ṣàwọn misali allunan yi ganci na sukun fe jike fe da ya Allah ji yun dai ya Allah ji yun gara ka guba kin ya ji ganci wani wara ka guba dile ani mazan na dai sallah eh zero sallah ne ra ka guni na goye ne dai Allah to an yi mala di sallama ne goye sallah wuci da waro sallah wuci an batalat Allah ya samu dace a cingaga kazali wa kazalika idza taraka al-murtadi' a sadiya da kiyari yi. ya e gina ya biya na ya biya lugba mai biya taunya sun ma'ada ya kabla tulil fasli mutu ya yi ya bashi shi ko mai mm-hmm. e biya mai biya lokacin na lokpaniya a rodatun wahida 323 gan ebe yanzu ni kila ce bai biya yau ngo ga mini al muharramatu in zagi na jara mu yoya nan? ko adin zagi dabbanya wa ummahatukum allati arda'anakum ne ne jiyaye dai nan kan wace eh ummahatukum na rama ko ma tukum la tar da nukum de ne ne dikina na jiyaye dai nan now ai biyan na dabo ne mazanin mosulin na ne mazanin kake ya zabe yau ko amma ke je lokaci da wani wani hankali annan na mazanin kayan nan ya sabe yanayi yi mai kayan nan so nan na yawo bi yana wa dukiya wa puya wa shi e yi wa nan na wa wawura a tiriti mu to zane gayi nan na kan kici a tiriti ga zanen nan na ya gabe yana wuro sallawa masu gizo àwọn ìfẹ́ sọ́lá ìṣàkárí mẹ́rin kí mẹ́rin gẹ̀gẹ́ só mẹ́rin ní ya eh, zabe na gan na náìṣà rọ́bí allahu anha nga aya cin shi ne tiyan radatu guwo a gáyà zabe ta guo kan gawa shi na minar ko amma abin fiyan ake mutu so a ga ya zabe ta guzu wuki ta guzu wutu zanen gaje na wa minar radawa ce wa ma jujiya yan wapuyawa amma ya zabe yanzu ni ko zugu ba kawai wula jikiya yan wula kukiya ramala ne ga la turimul masatu wala masata ne aya zabi aya ya zuni ko aya zabi aya zuguba wa la ko kya a shawa ne ba ni abe ba zan a gan nan ne ya zannabi ka ni kun ci ara da tun no tun ci wa ale ka suga gun zugu tun go ne nga mai le ga bi ba dio ko ji fa inda yana wanga gana nga wa le gana bi ba dio to now nan ne ya gibe ga na zugu wa be la din ni so igide te yebe yebe yebe yebe yebe yebe yebe yebe yebe ya ga le gine de ko nan ne kan a e gine ga ko yi kama mu fe la bi mu ti mu fe la yin gun mu fe la bi ba ti dun sun ko ji ga ku no le za ne ju tasrifu babalu ji ga ciyo bi ya ji ga mu to fe bi mu sai bi mu ji gbagwa mu chu lugwa ko wale ga fasli ri na gba mi lu yi yasir at least you treat like one waka zalika lawan takala min sadi ila akhar in ga shift from ebe ni to ebe baci wa lam yatil al fasl fa in kana min imra'atin wahida fa radatu wahida in ga shift from ebe ni da ebe baci lokacin na dan wani bibi in bibiya no cha in zagi ni maga yi gon cewa trinity trinity ebe ya yanzu ni ko ji gani hagan nan amma kamiya ya zabi a na su ga wake yi zanen wayi don alhaulai ne wani ma zana alago ya guba gana kuyo ko amma ki kunkin radatul kabiru eh sai radatul kabiru ki kunkin radatul kabiru na fi na wọ́n dé èjì dàmbò inú wá. wọ́n kí inú láwé tí eh, rẹ̀ ọgbàjì ní bẹ́ẹ̀ fi gbò ní ìṣàlẹ̀ one generally ebe yayi na hukuncin radatu a take place nan wayo zugutun ejin na ma giya guba ko ne ci su me ya guba nan ngo diga ni ako ame da ga won chani hukuncin ro da to ediki an ma lu tuti inda gwa hadis na bin salim maula abi huzaifa ko salimu wọn wace umar wuji ko ya jirtun ya abu huzaifa so abu huzaifa ta kijin

kuyo ncaje kiyo ncaje nayi min arada sabi jibenyo aga kisa salimu maula abi huzaifa waqi'atu aini wato yanzu ci biyo ne da annabi sallallahu alaihi wasallam treat special case na wa general application na ndo rashishi shi wato yin ni ya bi ya kuyo ko sabi eh sọ́ádé ti bẹ̀rẹ̀ ní ọgán ti mọ́ sókún àdìsí àrùn ẹni àgànnà àgán kéèfì yẹn sáálìmù náà ń dìgẹ́ ìzàdàjì kí a sùn jìnbẹ̀ wọn ní special to him ẹgbọ́gọ́ wà àyà ìzàbí ejìbé yà sẹ́ńgà ìkí o within two years or less than two years ẹgbọ́n lókàtí oúnjẹ gẹ́gẹ́ ya yà yà àjẹta sí ilé ẹ̀hún bí ó di wọn. amma bambe na na ishe na na ishe ga a ah, aya to zanu sabe yau ina mawajuja na ke ke siyan salimun nan shekul islam ibn taimiyya umar ta tacin ga a generally a yagi zakan je biyaye is okay hmm? amma a ga ya zanu saye be wa jide daidai a amma zane ga be ga da ke firi na salimu ga da na ajiyan wo keke na misali bayan a kun kakunan idan a kuma boko haram idan yana hmm? wasu da alegi zakan yi notiye kwanza wa da alegi notiye da sai za za za za za wùláṣí kí ọ̀nà tó wùláṣí ẹ̀yìn wọ́n jí wọ́n mọ́ wọn àwọn pẹ̀pẹ̀ ẹmọ tí ó jìyà wọ́n ló ṣí mìíràn ṣe náà inú ọ̀fẹ́ tuntun ọ̀fẹ́ sájẹ̀ yóò jì kẹ̀zọ́ ọ̀fẹ́ jì kẹ̀zọ́ ìfọ́ ìrìnlẹ́zọ́ débìlẹ̀ ẹ̀jì náà ṣùgbọ́n arúfù kàkà kẹ́jì náà ni wọ́n gbé ọgọ́gà ní márùn-ún inú ko maga ga fiye lo ba nke ba ndoro ba nke dangin ndoro ya ko so zane yi to chabu to zo bu na na wizio we bo na wagu pe ko ga go ba wa lo ko ga ga da su dangi o ja aje dangi pe na nke ke mi ne yo to ji na onde be le mi yo to fe ọ̀gán ilé otu adéyìwò yẹ̀bọ̀ olófin náà yìí kó jẹ́ àná ọkú ibi tẹ́yìn àwọn jẹ́ tààtàtà tí ẹ kíbo ẹtí ẹ masala nù àmà fọ́mà dean faculty of hadith ní azari university mun bai fatawa mun ga ta ta yin zagi bai ba gina je lotun ba shi ofisu ne alabi aya ga shaye ba zagu ba shi ofisu ba ngo ne ko a uciya ya fata wannan ga ga dai ya da lama register ko to ga zaka zai ya zaka zai dai na nu yan nu min radati a kogu dumi sura a kogu ga ga ba ne bi zine bi balai wa ta yana gaskiya ibn masa da na gbagba zandu ga be shi da inda ga be shi ba inda ci ga unga na rodo ati zandu ga shi ga unga inda mi a me transfer ba za a me transfer da gi za da a de ye gi mi na rodo ji kwata ga shi na ya o mi na rodo ati don ne mun ya cha le no

wunci ma sallan maji kayan maji sallan gumi na sun ma zakara wunci da fa don wayan lokaci lugwa walam ya tuli fasla ma tsakanin na wuji sallan ma ne gani bi kakunin fane ɗaya a ta bi ma taraka ko hmm. yanzu ga lugwa nun ga bibiye wuce wasa ni da lisa wuce ga su jinin sa wuce walau ta alal faslu arifan a adaha kullaha amma eh, lokaci ga lokpa umar ɗe wuci janga wale wunga sallah ya ji benin a kin ya ta yi gan wala jiki wala wala sun da ji al'imamu sa'adi ga fa'iza alhaka bi kalami istisna ya e zaga ya ga wagwa mini ya zumbon gan sai ni ya e bi makanta yi e. wallahi insha Allah ngoji ana ko ngo gbo gan ka ku ne mi gan mi ade makanta yana mi a fata ti a tun gbe yin be gan insha Allah mu yoku ko nde gan mi ade makanta ye ko mi ade shago we kan de bwana ngole ma na jijin ya kan de bwaji lapata lápàtà dé yìí kó kọ́mọ̀ ń dé gangan zai fi aja bukpa ta nan yaya naira ya shi shi ban da sulemanu ya bane wato da yahu na kijin na ya kristina wajen mai yadda ciwawa ko kashi wajen hacan awwasan ko sifa fahimta alal faslu urfan lam yanfa wa zalika al ayman zalika al zalika al itiyan wa in tasal lafzan aw hukman kan ke to biya a taso shi ba tin lam yaduru amma e ba uru fi o da ga gangan un cha ba for long time na wa do ga gan no continuation ga fanya na wale gan bi ba wuci na da sakari mu da na wọn àlè ìfẹ̀ta ko amma ya ga bi ba nan lokpa na zando ne ne shi tuba nun loga ya ganna continuation ya ga ya fan yo na no problem ko to ma e yaya e ga ga ga za ka ga be yaya e, na ya tsakani obin nga kan ka zakazabe din kacin zakazabe wa ganin zuni ko ale ga ya ganin jike lagwala wọn da shi e wato yi rin na shi wọn alagun biya imana a tritu tritas e gani imana kayi da alfasul ya siri lactol itisar ina ke lawo ya ciyen kayi da nobe ga hadisun ibn abbas radiyallahu anhu ma ga annabi sa sallam ga la agzu wanna quraishan miyagun quraishi ciji summa sakata annabi ci susu summa qala annabi ci insha Allah ga ba to yi na wale ga sakaniyan wasu sun ga me insha Allah sakaniyan la agzu wanna quraishan nan da insha Allah wanda ke wanda ya tafadeji hadisi ya ibn umar radiyallahu anhu man ga ne sa sallam ga man halafa fa qala zan gashi ko tun shiga insha Allah fa huwa bil khiyar nga ba to yi nga zanne da kiyo zanne da yata fa insha fa'ala wa insha lam yaf'al nga ban waji wa ban ga jima nga jima amma yanzu ga zo zo be insha Allah me bone zan wuce shi shi to ya nuji ni a jiyana mu dege wa di sai wuza ji wunde ga fe la insha Allah ku e ba ku be ja de nu ga juja da ga ka na mu ga fu ga na wa insha Allah ga so ta be ka ta Ismail ibn Sa'id Ashalinji Ayu nga ga Sayyid Ahmad ibn Hanbal an istisna fil yamin raji ma mahmud bin hanbali gan yace e tisna mini ya e daga gan miyaje kaza wallahi ko idza e in insha Allah gun ku karshubo imam muhammad gan man istisna ba'da yamin fa huwa jaiz da na gaji istisna ma'ana wace diga insha Allah zume ku tijo na wage amma a ga imam muhammad ya zanna ko ya zama gadi gangan da na wi ma ne zo ga insha Allah zumana wa kuti jino daga daga wale ga eno eno wa kana su kun ga tabbatarwa halin na ya zade ta tsakaniyan wujin gangan da e egwalu amma an gole gole wato insha Allah ga don ko da un ga be ga to un be jiyan wucewa ga na ji kafara ebo insha Allah nun ganan kuyo ya bugo sharace ittisal ne ya gabe ga istisnawu egon da muhimmanci sarauni alfasul yasir gigan deji na yi mota dina wani bayan min yubo suleimanu alayhi salam alibi suleiman ga wallahi la tufanna laila la a timra'a wallahi ya shi nan ne miga amma da bayan zagi shi sun ma na miga ake ba bayan zagi har 100 ta ce kullu wahidatin min hunna bi rajulin yujahidu fi sabilillah ne zainin doro mini zagin na jonwa magi ba gina gufu ne kun ce cona fa qala lahu al malak malaika ta ga kul insha Allah ga insha Allah falam yakul uci ga na qala nabiyuna alayhi sallam ga law qala da ga ga insha Allah lam yahnis wa kana darkan fi hajatihi zannan gole waje kafara bukatu magadi biyawa sashiyan manji ele ga istisna wunana istisna waje zamfani abike da gashi majalisun wuce wani ibn qayyim in fega bayan fawul istisna wa yasa kuma dama fil majlis istisna wa yi za amfani ma ta zu abake da gashi majalisun wuce wannan nasu alayhi imam Muhammad fi da riwaya ta anu imam ahmad la ga ya ba riwaya ni mini bo wa kaulu lauzayi ga mai ga al imam lauzayi no do ga maza ba imam ahmad na bali da riwaya kama motsi da bila ga ruwa ya ganne maza bai ma ba mu da da ruwa guba kwa da ruwa guta da ruwa guba kwa da ruwa guta e ganne ji ruwa ni tabo maza bai ma ma mu da nan dukwa daga babu sun bayani a tulani da wani ga wani sharati ro ga ni ya yi da ya ko ka musa wajen yana ku allah ya fisna wala da yabo a jiki a ji bagwa ya lita shi kalmar insha allahu nga ba su yake da makamancin su ibn al-qayyim rahimahullah wani gan ya ci amfani istisna wajen bayanai za ka gaza nan ga kanin na fi an lau ya zaga jiga insha allah bayanin wani gaza a wajen za amfani wa muwafiqan lil qiyas ma to daidai bi qiyasi wa masalil ibad bi amfani wuji wa muqtadal hanifiyatu samiha inma wa to daidai bi adini al hanifiyatu samiha ولو تبرع بما ذكر من اشتراط النية في أول "La والاتصال الشديد لزالت رخصة الاستثناء وقل من انتفع بها amma zai laga itisal wuce dole wani luku daga daga indoro mun ga taba guna yau ne na zan yi yalo wala wabe na ya ganin ke masashe mazaibu shi na ga wadda ya gagabe wadda ga jin na ji kaza kaza kaza kaza insha Allah ma'ana dole wallahi ko su ne kaya sun a duriya ka ce sun mu gida ga wa din ki tawo in ki tawo in ci ma wala wala ku wala ku ga fa bugo insha Allah ji amfani biya ya bugo ga kafara ne ibn kai mu ga na je bai ba eh istisna wani mai ga abun nan dole zane ga wani waji ke wagun ga bigin tarin waji ga biyan gada ba zane ga wagan takanzan sai lo mi abi wacce bibiya nga ga ga ga mu mi ga ne ga mi a a mun ji ga wagan da gbani bu ga yana cewa zana waga daga tiyana wawo insha Allah wani wa je wa ya ga ka nun ga na wato insha Allah ga guni bani ga gaciya a a ya mu matsalar cin na insha Allah mun ya mun ya ji mun cewa mun ya ga wa ya amma wa ka ta can lole ne ba wato e eza she la jini be je su ku fadi nga ibn qayyim e, e, e, ngo le ko qala ibn qudama rahimahullah ibn kudama ya gangali kawai da sa su insha Allah ga ya gana ne sa sun ga insha Allah wannan fagalakahu bil qawli wale na gama tsugan wale an al yamin la tan niyya ko ebe na kuci shi wani tabbatarwa bin niyya kawai ya faka zalika al na ci ga istisna ci ga insha Allah gan ko illa anna ahmad rahimahullah qala in kana mazluman fastasna fi nafsihi rajautu an yajuza idza halafa ala nafsihi ngaga ji da zalunci ji shi ji istisna da gubon wai ba fuyu wa zalika da annahu bi tawul na da matsayin tawul ya juz lil mazlumi duna gairi na zanaji zalunci nan mun jiwa amma zane wani haki yawon gu ya zace wani gu wani yana ko ya ci bai gaji na oga ga gaji ya fi liban ya hankali a nake na wata yarin gwabi nan yusuf na wani yawon al-istisna fil yamin gar al-istisna fil kalam istisna ne zaji ka kunu shi kutna wa bir istisna ne zaji ka kunu gagane ya gano ga wacce wallahi madan bocha insha Allah ga zumu bana wa biyar da ya gano ga wallahi dan bocha insha Allah ga zumu bana istisna fil yamini ko istisna ya kutiji ruksatun lil khuruj mimma bada lahu al maslaha fi adam fili aw yalhaqu darar fi filihi ko insha Allah na to waje ka kuna waje yamini na wuce ebo ko wa da ya jiyawe kowa ya ji yawo waya kuma su da hanga cibe wa gaggan dinwo nga insha Allah wancan lotun amma istisna fil kalam fa hada kadhibun amma istisna na to waji egan wunji to yau yau to wunji e e ya ce kuti jiwa wa madani ya jija wa daga insha Allah ga gode za wancan lawo ya gaskiya ga wale gama na wani zuganci nono fakad na kalal walidi bin muslim an lau zafi rajulun kallama min shay kullima min shay'in fa yaqul na'am insha Allah sana sai ga da yake labarin ji eh wa min niyyati an la yafala yana madani wani wajin ayo wanda ya zai insha Allah ga da walawa ya gaskiya mu so ne qalan gaza azal kazzab na na gama na sun ci wo ha zalkazib na alkawali ta yi gama ne kala yi na ma ya jizu mustas na filiyar min ta ɗaga jistis na wajen wo kaku na jiki na ya ce ku ji yau kila lahu na mi sha allah wa min ya an ya fala sun ma ba allah ya ga amma zanen ga ya ga eh insha allah mai dai ni ya gunga haji amma ka kuni duk gawon tsoron su ni ya ci ba gawon ci bele gawon haji biya kalungar lahu saniyahu kala ibn rajab wa zai dula ala an al istisna bil il mashi a sigar yamin ma ya fawil liman lam yakun musammi man ala mukhalafati ma qala min awwal kalamihi yanzu ga insha Allah yi dinan in eh, process ne ga wa da zan da ka kuni da ji kiyana non waga kuti shi dan bu amma waje ni ga waga ji mun ji ga wayu da ya kuti shi wayu wayu da insha Allah as a no ga escape daga responsibility na ne adi mi awo kati mi ajiyan kanzan mi ajiyan kanzan mi aji kanzan yawe mi ga kwata ya ji yaye mi ga fitila ya ji yaye wani alkawar na bata wani siyasa je jan amma to sun ga ke ji zubu ne gando ki a insha Allah ji ku alali mani ubo uji ni ya ajija uji ni ajan wani gama na zuci na. wa da yawu kowa daidai yi manna wa asu da ga an ka ne mun ga fuga ne wa insha Allah ga wai to ka daga tabe mu jimiya jangalo ti ga insha Allah wace kubo ya goye daidai mu bile mu ga su ciwo la tajalu la la ka ko ko ji haka ne yan na ma an yi ju ju sai ga shi ba ni aka ga yaji lancin ya koyawa tun makanta koyawa a jiyan da ya da ja lunga to ne ke ce miliyan a zo a karba ga manta insha Allah ila fi kabara sai ya kuya na da a alkoholi na mawajiyan yawo kaza kaza kaza kaza kaza na suku wadda a ga kiyo 10,000 eh ya? jíjẹ́ àrùn ẹgbẹ́ fún da kí ga dàdé ẹgbẹ́ ṣáṣẹ́ àánúgá ní ko ranar ma na ce muku insha Allah wey to i from day one wey dey ní àjá wey dey ní àjíjá wey dey ní àjá ọ̀chá insha Allah láàṣẹ defense gọmọ̀nà sun ce wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ a ṣáà àdíkọ́ ọ̀lẹ́ ne? wúrí Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk